Jama'a Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan zauren muryar Amurka da ke zuwa daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau muna tare da manyan baƙi da za mu tattauna a kan batutuwa da suka shafi harkokin 'yan sanda da yadda za su cika mu'amala ko kuma su ci gaba da mu'amala da mutane. ta yaya ake ɗaukan ma'aikatan 'yan sanda me ke faruwa tsakanin al'umma da 'yan sanda yaya aka yi zamantakewa tsakaninsu baya cika daɗi kowa ka samu yana da ƙorafi a kan uwansa akwai cikinmu nan ministan harkokin 'yan sanda na najeriya alhaji muhammad mai gari dingyadi akwai kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayyar najeriya bala ciroma akwai farfesa usman muhammad wanda dama ne ƙwararre a fannin zamantakewar dan adam da kuma harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kullum yana cikin waɗanda ke mana nazari idan muna buƙatar taimakonsa a kullum akwai mu da 'yan uwa da abokan arziki da suka zo daga nesa akwai mr mark amani shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilu na najeriya akwai alhaji fatahu mustapha wanda yake aiki a majalisar dokokin najeriya akwai babbar editiyar mu wacce ita ce za ta ja ragamar wannan shiri a yau madam grace alheri abdu daga hannun haguna akwai abokin aikina abokanan aikina ma dai nasiru adamu alhikaya da hassan maina kaina akwai sale shehu ashaka akwai awwalu salihu akwai benjamin Gawon, akwai aisha mu'azu akwai halima abdurrauf da kuma shamsiya hamza ibrahim to kafin in miƙa wannan na'urar magana ga ita wacce za ta yi jagoran wannan shiri zan ba abokin aikina nasiru adamu hikaya da zai muku maraba baccin wanda ni na yi abin kun san akwai ƙwararru masu yin wa'annan abubuwa <laughs> zan miƙa ku ga nasiru adamu hikaya wanda zai nashi irin marabar sannan a miƙa wannan na'ura ga babbar editiyarmu daga eh, babbar ofishinmu na, na washington dc da ta zo aiki a nan najeriya madam grace alheri abdu nasiru bari mu jinaka. ka yawwa wato wani abu ne da ake cewa gaba da gabanta <laughs> Allah ko ta ka wuta <laughs> eh, <laughs> yau tun da ga ita babbar edita ta sashen wasu ta muryar amurka ta sashen hausa na muryar amurka grace alheri abdu da kanta za ta jagoranci wannan shirin to mun yi babban kamu kenan na manya kuma musamman ma shi mai girma minista da allah ya sa ya zo wancan taron namu allah bai sa shi kwamishinan yan sanda na babban birnin tarayya ya zo ba amma ya turo gagarumin wakili wato cp aminu garba wanda acp aminu garba wanda mataimakinsa ne to yau kuma ga shi da kansa to kaga maganan 'yan sanda abuja kan katke na an gama eh, duk wanda bai bi doka ba to ga dokan nan da kanta ta shigo wannan ɗakin taron ah, sannan ah, idan bayan su manyan baki sun ji jawabi ita kamar yadda ita babbar edita za ta jagoranta ina fata za a yi musu tambayoyi waɗanda za a fito da ƙorafe-ƙorafe da mutane suke da su waɗanda suka biyo bayan wannan zanga-zanga ta ensas wacce ta jawo kone-kone da kashe-kashe da abubuwa daban-daban amma na san mutane suna da korafe-korafe akwai waɗanda ba gabatar da su ba irin malama balaraba da ta zo wajen taron nan wato wata uwa ce mai son 'yan najeriya sosai to yana da kyau ita ma a yi mata maraba sannan ina ganin akwai waɗanda ya kamata su ƙarasa zuwa kamar mutum biyu amma yanzu ya kamata mu ba da dama ne a fara wannan taron wato dai kawai shawarin da zan bayar idan an zo yin tambaya ko an zo yin jawabi a takaita saboda yawa mu samu mu yi abun a kan lokaci a samu a cimma nasarorin da ake bukata wannan taro manufarsa ita ce a samu maslaha a samu bakin zare to yau ga zaren nan ga allura to za mu ga wane ne zai iya sa zaren na cikin allura a ɗinke duk barakar da take damun najeriya ta fuskar 'yan sanda don haka yanzu zan ba wa ita mai girma babbar edita malama grace alheri don ta jagoranci wannan zauren madalla na gode muna ƙara muku godiya domin samun zarafi kuka halarci wannan taro abinda aka samu da shi ba a nan najeriya ba ko a ƙasar waje shine idan 'yan afirka ba 'yan najeriya kaɗai ba suna wani taro ko kuma wani biki abin da muka yi ƙaurin suna a wuri shine makara har da aka bashi wani lakabi da wani african time duk inda ka samu dan bakin mutum za a yi wani abu ba a fara shi kan kari amma akwai za mu uh, faɗi kamar yadda bature yake cewa mun yi breaking record a ce muna da manya-manyan baƙi ministoci eh, eh, eh, commissioner 'yan sanda su ne suka fara zuwa kafin mu ba saba ganin haka ba muna ah, godiya kwarai da gaske a ah, mai girma minista da ah, kwamishinan 'yan sanda muna muku godiya kwarai da gaske domin amsa gayyata mu da kuma kasancewa wannan wuri kan kari za mu fara da kai a mai girma minista akan wannan batu da muke yi yi mana shimfiɗa game da yadda najeriya ta samu kanta a wannan hali kuma ya kake gani za a samu gyara to eh, salamu alaikum jama'a da suke abokan zamana a wannan zaure da sauran 'yan uwana jama'a maza da mata masu saurare na a ko'ina cikin wannan farfajiyar duniya tamu ina farin cikin shiga cikin wannan zaure a yau kuma muna godiya ga voa da ta ba mu dama domin mu zo mu halarci wannan dandalin zama da ake yi kamar dai da aka sani wannan ƙasa ta mu najeriya ta shigo cikin wani yanayi na ban tausayi na irin hayaniyar da aka samu sanadiyar end sars protest da aka yi wata ɗai ko ɗata ɗaya da rabi da suka wuce an samu kone-kone da kashe-kashe da hasarori daban-daban a wannan ƙasa musamman a jihar lagos da sauran jihohinmu na kudancin najeriya ko shakka babu waɗannan abubuwan sun ba da darussa da dama ga masu shari'a na yau da kullun da kuma ita kanta gwamnati halin da ake ciki dai yanzu muna nan muna kasafin lissafin abubuwan da suka salwanta a sanadiyar waɗannan A kone-kone da aka yi kuma mutane da dama ba su sani ba waɗannan buƙatoci da waɗannan matasa suka zo da su sun zo ne da wata manufa kyakkyawa kuma sun zara su bisa doka da tsari to amma abin bakin ciki sai wasu marasa kishin wannan ƙasa suka shigo suka ɗauke wannan manufar tasu suka maishe ta wani abu daban ah, amma duk da haka nan da yake shi mai girma shugaban kasa allah cikin ikonsa ya yi masa fara zuciya ya yi masa fara anniya ah, ya karbi waɗannan bukatun na waɗannan matasan guda biyar da suka nema kuma kai tsaye ah, aka zo aka fara dokan matakai na biyan waɗannan bukatun abinda mutane da dama ba sani ba shine mai girma shugaban kasa ya fara waɗannan tsare-tsare na canjin zamantakewa da kuma ayyukan 'yan sanda tun kafin wannan tarzomar da aka fara misali ya fito da tsarin police trust fund asusun na musamman na 'yan sanda wanda aka sa hannu 2019 2019 kuma wannan dokar ta fito da tsare-tsare na kyautata ayyukan 'yan sanda na samun kuɗi na musamman domin a kyautata ayyuka na 'yan sanda haka kuma ba daɗewa ba kafin wannan a hayaniyar ta shigo mai girma shugaban ƙasa ya sa wata doka hannu ta gyaran dokar 'yan sanda wadda ta ƙara kyautata tsari na ayyukan 'yan sanda to da aka ji wannan aka ce to ai wannan ya zo daidai tunanin gwamnati kuma shi yasa ba a ɗauki wani lokaci ba aka ci gaba da ayyana waɗannan buƙatu na wannan matasa domin a gace an biya buƙatunsu halin da muke ciki yanzu ana na ana ƙoƙarin ganin cewa an kyautata tsari an canza tsari na 'yan sanda domin ayyukan suke gudanarwa a cikin ƙasar nan su inganta kuma su yi daidai da buƙatu 'yan najeriya to mun gode kwarai da gaske a duk lokacin da na ba da wannan na'urar ɗaukar magana muna buƙatar mutum ya gabatar da kansa da kuma abin da yake domin kamar yadda na faɗa ba mu ne kaɗai da muke wannan zauren muke eh, yanzu haka duniya tana kallon ku kana kuma ba sashen hausa kaɗai ba murya amurka baki ɗaya suna da sha'awar kwarai da gaske akan abin da muke yi kuma su ma za su ɗauki rahotannin abin da muke sabili da haka mana buƙatar kowa ya gabatar da kansa minista kafin mika wannan na'ura ga kwamishinan 'yan sanda za mu so mu san waɗanne matakai ne gwamnati take ɗauka ko kuma ta riga ta ɗauka domin ganin cewa ba a sake samun aukuwar lamarin nan da muka samu kanmu a ciki ba. to da ke ba da umarni na zaci an riga an gabatar da sunana amma dai duk da haka zan ƙara maimaitawa sunana muhammadu mai gari dingyadi ni ne minista na tarayyar najeriya mai kula da harkokin 'yan sanda dawo ga bayanin tambayarki cewa waɗanne matakai ne ake ɗauka na ganin cewa ba a sake samuwar faruwa wannan matsalolin da suka faru ba a shekaran jiya ma bayan mun gama taron tsaro na ƙasa ni aka sa na yi bayani kuma nawa 'yan najeriya bayani cewa mai girma shugaban ƙasa ya ba da tabbacin cewa gwamnati ba za ta sake bari a ɗauki a samu irin wannan hatsanin da aka samu ba za a ɗauki matakai na ganin cewa an saurari kowane mutum an saurari kowane stakeholder kuma an ci gaba da hulɗa kyakkyawa da jama'a domin a saurari bukatocinsu kuma za a ci gaba da ɗaukar matakai na kyautata ayyukan 'yan sanda kuma za a ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ta fannin ayyukan kayan aiki da kuma na'urorin ayyuka su kansu na zamani za a yi kokari a bayar da su ga 'yan sanda domin ayyukansu su kyautata ana nan ana shirye-shiryen yin bita ga 'yan sanda domin su ƙara sanin makaman aikinsu kuma su ƙara fahimtar yadda ya kamata a yi aiki daidai da lamuran zamani na duniyar na a halin yanzu so zan tsaya a nan zai amma uh, da lamun gode kwarai da gaske zuwa an jima kaɗan nan za mu ba da dama ga ku da kuke wannan zaure domin yin tambayoyinku kafin mu kai ga haka bari in koma ga kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya abuja a lokutan baya shekaru da dama da suka gabata da suka wuce na san da dama da suke wannan zauren sun san cewa akwai wani shiri da ake yi a tashar talabijin ta ƙasa da ake kira da rediyo ma ɗan sanda abokin kowa to wannan shirin ya mutu kuma ina ganin mutane da dama 'yan najeriya yanzu suna ganin wannan ma buganan ta kawo to waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa kun inganta dangantaka ku da al'umma ah, jama'a salamu alaikum sunana bala ciroma ni ne kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya abuja ah, shi aikin ɗan sanda don jama'a ake yi saboda haka jama'a muna su da muhimmanci shi yasa akan ce ɗan sanda abokin kowa a yanzu don mu tabbatar da cewa dangantakar mutanen al'umma ya kankama shi ya sa muka ce a kawo wani program da shugaban kasa ya yadda da shi aiji ya fara gudanar da shi ah, community policing ake kiransa muna son al'umma ta zamanto cewa tana cikin tsarin tsaron da muke ba su saboda haka za mu samu wa'yansu a cikin al'umma mu kawo su mu ba su uniform su saka su masu taimake mu aikin nan to kin ga kuwa idan aka samu wannan za a samu fahimta za a samu ingancin dangantaka tsakaninmu da al'umman da muke ma aiki sannan kuma ba mu tsaya nan ba muna kan ƙara horo a kan horo a jami'an 'yan sanda don mu tabbatar da cewa su ma suna tafiya da zamanin da ake ciki 'yan sanda ba mu da yawa ba za mu taɓa nasara kuma a aikinmu ba idan ba mu ɗauki al'umma tare da mu ba ba zai zamanto ko ina muna nan ba saboda haka muna son dangantaka mai inganci tsakaninmu da mutane don su ne za su gaya mana me yake faruwa a wuri kaza me hau kukansu na wuri a wuri kaza mu kuma mu zo mu share musu hawaye aikinmu ne mu tabbatar da tsaro da lafiyan al'umma to da mun gode da kwarai da gaske to bari mu je ga babban bakonmu domin shi yana magana ne a matsayin su na masu sa ido akan lamura da suke faruwa kafin mu mika ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم rajim, الله ina mai matukan farin ciki da kuka tara mu a nan voice of america ina miƙa godiya na ga aliyu mustapha sokoto shine oga kwata-kwata at the top sai alheri audu edita sannan kuma sai madina dauda sai alhikaya da ashaka da maina kaina muna godiya da irin ayyuka da kuke kuna bayyana al'amari da yawa kuna wayanmu da 'yan ƙasa kai kuma kuna samun kwazzaba daga gwamnati zuwa gwamnati wannan ta zo ta tafi amma duk da haka kun sa aikin jarida ya zama kun jajirce akan wannan da duk abin da ya faru za ku je wurin gwamnati ku kira su ku kira mu ku kira al'umma domin zama lafiya na ƙasa shine ya fi komai ina mika godiya ga minista dingyadi da ya zo ya samu lokaci ya zo nan ina kuma mika godiya ga kwamishina bala da dukkan wa'inda suke nan wurin akan wannan al'amari al'amarin tsaro al'amari ne babba a ƙasar nan al'amari ne wanda kuma ya ja hankalin mutane tun kafin gwamnatin nan ta zo muke da matsaloli na tsaro iri-iri kuma da ta zo ta yi alkawariri da yawa na dakatar da wasu abubuwa wato allah ya kawo mu zamani yadda kuma abubuwa in aka toshe nan sai wani wuri su bude in aka toshe can sai wani wuri su bude babu shakka kalubalen suna da yawa ba kawai a fannin tsaro kawai ba a zamantakewa gaba ɗaya na rayuwar al'umma wanda in gwamnati ta shigo ga inda ta dosa sai kuma ta ga cewa a'a ga kuma abubuwa da ya dace ta yi ma 'yan ƙasa to alhamdulillahi minista ya yi magana shi kwamishinan tarayya na polis kwamishina bala ya yi magana na ji daɗin maganganun su ainin amma kuma akwai tsokaci a maganin shi shi kwamishina ya ce eh, su police wato don al'umma suke aiki wannan haka yake in ba al'umma ma ba za ka samu police din ba sannan ya yi maganan cewa dole ne a samu bayanai daga wurin mutane sannan da community policing ba zan yi mantawa ba shekara kusan ashirin ina university of abuja baya can kafin bari su police sun fito da wannan community policing kuma ni ina chairman din kwantagora housing estate na gwagwalada an sa na a ciki babu shakka abin da bala ya faɗa kwamishina bala ya faɗa ba shakka wannan abu ya yi aiki na gani a gwagwalada sannan ko da na bar nan na koma kaduna na koma wata university babu shakka an samu as elders a wannan forum na police community relations har id card an bamu ba ma uniform ba da yake faɗa